ba zai yi wa a da ita ba sai dai tana fuskantar ibtila'i kamar yadda Allah ya alkawari yana jarraba bayi da alkhairi da sharri domin fitina domin jarabawa to wannan al'umma tana fuskantar wannan jarrabawa, wanda mushkilolin da al'umma take ciki suna daga cikin jarrabawar da Allah yake mata to da haka yana da kyau mu tara hankalinmu mu ji irin abin da waɗannan 'yan uwa namu malamai za su faɗakar da mu akan wannan matashiya mai muhimmanci za mu fara da malam muhammad nura sani zai ƙaddamar mana da mahangar wato shari'a da hukunce-hukunce na shari'a akan matsalar ilimi sannan mu biyo da dr nasiru zai mana bayani akan matsayin ilimin wato harkokin rayuwa na zamani a kan wato ga al'ummar ga masla ga kyautata rayuwar al'ummar musulmi a kowannen su zai magana minti 25 saboda kun san tsawon lokacin a tsakanin magariba da isha yawanci gayan abinda mukan samu awa ɗaya da kwata to zai magana ta minti 25 shi ma dokta ya magana ta minti 25 sannan mu bude a fage ga tambayoyi na minti 15 sannan kuma mu a a mi sallar isha insha Allah a zan kirawo malam Muhammad Nur ya fara fa tafaddal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته illa mai matuƙar farin cikin kasancewa cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan naduwa akan mahimmancin ilimi a rayuwar al'ummar musulmi sai dai kafin da shiga cikin abin da zan gabatar na dan abin da na tattaro lalle ya zama tilas a na da ma dukkan 'yan uwa mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan waje sannan kuma mu gode wa waɗanda suke tafiyar da ayyuka na addini a cikin wannan cibiya domin taimakawa addini da wayar da kan musulmi gaba ɗaya sannan kuma na samu kaina akan na gabatar da wannan matashiya amma abu ne da ya yi mun nauyi matuƙa wanda kasancewa babban malamin mu yana nan a hakika ba ni da abin da zan iya faɗa wanda yake na ilimi to amma abubuwa guda biyu sun taimaka min sun ƙarfafa min gwiwa wajen in kasance ko kuma in gabatar da abin da zan gabatar din abu na farko abin da zan gabatar takarda ce wadda shi dokta ya rubuta akan wannan matashiya wadda kuma ya bani ita na yi nazarin ta gwaggwadon iko na tsinci wasu abubuwa daga cikin abubuwan da zan iya ɗauka domin takarda ce wadda take mai zurfi matuƙa wadda kuma take mai faɗi da amfani to wannan shine abu na farko da ya bani ƙarfin gwiwa sannan na biyu kasancewar gashi yana zaune saboda haka idan na zo da wani abin da yake ba daidai ba kai tsaye na san cewa zai dawo da ni hanya zai dora mu akan abin da yake mafita a cikin dukkan abubuwan da za a gabata lalle idan muka yi magana akan ilimi mun san musulunci ya dau ilimi a matsayin wani abu mai girma matuka kuma ya sanya shi a matsayin abin da ke kawo ci gaba ga al'umma kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ya bambanta ɗan adam da sauran dukkanin halittun Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ayoyin alƙur'ani suke nuni da wannan nana aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi kamar yadda yake cikin sahihul bukhari cewa farkon abin da ya sauka na daga wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na daga ayoyin alƙur'ani su ne ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waɗannan ayoyi guda biyar kamar yadda na na Aisha ta faɗa su ne ayoyin farko da suka sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma cikin su akwai babban tsokaci da yin nuni zuwa ga muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi ya zama umarni na farko da za a yi wa wannan al'umma shine umarnin iqra karanta ko yi karatu shi karatu ba shi bane ba ilimi amma hanya ce da take sawa mutum ya samu ilimi to kuma shi ne farkon abin da aka yi wahayinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo karatu shine abin da zai fara yi shine abin da zai aza duk wani harsashi duk wani ginshiki na duk abubuwan da za su shafi wannan addini na musulunci sannan a ƙarƙashin wannan umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar za mu ga an yi amfani da lafazin iqra ka karanta wanda a wasu wuraren Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin karatu ba da wannan kalmar yi amfani ba كهر سالي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ إبراهيم دعاوي ديوع ودندا يا يد أكا أمرتمن الله صلى الله عليه وسلم دين كرهتو سي أكا أنفاليدا لفظ attilawa amma a cikin wannan ayar sai aka yi amfani da lafazin ƙirha wanda shine umarni na farko in an ce ƙirha'a, ko ko in an ce tilawa karatu ne wanda tana iya yi yiwa sakamakonsa mutum ya samu wani abu da bai sani ba ya gane wani abu da bai gane ba amma galibin makasudin tilawa shine karatu da yake bibiyar juna wanda zai tsarkakewa mutum zuciya ya ƙara masa daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma idan aka ce ha'a wani abu ne da mutum zai haɗa kalma da kalma harafi da harafi ya tashi jumla ya tashi abubuwan da suke gaba da ita wanda hakan shine zai kai shi zuwa ga gano wani abu da bai sani ba ya samu ilimin abin da bai sani ba a baya saboda haka wannan jin hankali ne babba ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamo a karan farko umarni na farko a yi musu umarni da cewa su yi karatu ko a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarni da yi karatu wanda al'umma kuma gaba ɗaya suna bin bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan wannan sura ta wato farko da aka sauka wa manzon Allah kamar yadda malamai suke faɗa sura ta gaba da aka saukar masa ita ce suratul muddathir sannan sura ta gaba ita ce suratul muzammil to sura ta hudu kamar yadda malamai masana tarihin saukar surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani suke faɗa ita ce suratul qalam nun wal qalami wa ma yasqurun wanda a nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya kawo ɗaya daga cikin al-huruful muqatta'a wanda ake ce musu kurhaman baki wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me suke nufi sai ya rantsuwa da alqalam yace wal qalam wa ma yaqurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wannan rantsuwar da alkalami ita ma wani abu ne da yake jan hankalin mutane a karan farko ayoyi da surorin farko da suke sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ambaci alkalami abin rubutu wanda daga nan ne ake gina tubalin ilimi daga nan ne ilimi yake yaduwa daga nan ne zukata suke samun wartsakewa daga nan ne kai yake samun wayewa saboda haka wannan shi ma wani abu ne da yake nuna mana mahimmancin ilimi a cikin rayuwar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kafin nan shi kansa dan adam ɗaya daga cikin abubuwan da suka sanya Allah tabaraka wa ta'ala ya bai da shi khalifansa a bayan ƙasa shine kasancewar dan adam wata halitta ce wadda take da ilimi Allah ya halicci dan adam kuma ya bashi maki wanda a ƙarshe za su iya gadan masa da samun ilimi da sanin abin da bai sani ba lokacin da Allah zai sanya annabi adam a matsayin halifa a bayan ƙasa ya sanar da mala'iku sai mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون wannan ayoyin suna nuna yadda ɗan adam ya cancanci ya zamo halifa a bayan ƙasa kuma aka fifita shi aka daga darajarsa akan darajar mala'iku saboda abin da Allah ya keɓance shi da shi na sani da ilimi Allah ya ƙalubalanci mala'iku kan abin da suka faɗa na cewa ka sanya wanda za su dinga yin barna a bayan ƙasa suna zubar da jini sai Allah ce na san abin da ba ku sani ba sai ya nuna musu irin ilimin da ke tattare da annabi adam alaihi salam wanda daga nan bayan ilimin ya bayyana sun yadda cewa annabi adam yana da wata maziya. yana da wani fifiko a kansu sai Allah ya umarce su da cewa su yi wa annabi adam sujjada wanda suka yi masa sujjada ba ce iblis ne ya kangare ya ƙi yin biyayya ga wannan ga umarnin da ubangiji ta wata ala ya yi saboda haka shi ilimi a musulunci da rayuwar al'ummar musulmi shi a kan kansa ba wai wasila ba ce ba gaya ce manufa ce shi akan kansa ba wai abu ne da ake don a samu wani abu ba a'a shi kansa ana yi don a same shi shi kansa maqsad ne shi kansa matlab ne abu ne da ake bukatar ake neman sa dan haka lalle idan muka dubi rayuwar al'ummar musulmi a farkonta za mu ga abubuwa masu kayatarwa masu ban sha'awa waɗanda suke nuna mana yadda wannan al'umma ta ginu a rayuwa wadda take ta ilimi rayuwar da ake daraja ilimi a cikinta kuma ake ƙalubalantar jahilci da rashin sani ta hanyoyi daban-daban abubuwa masu tarin yawa to amma saboda yanayi irin na lokaci zan faɗi wasu ne ko ko kaɗan daga cikin irin abubuwan da suke nuna a tarihin wannan al'umma yadda ilimi ya zama wani abu mai daraja abinda kowa yake tinkahu da shi abinda kuma ya gina duk abinda muka gani da ci gaba na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa abu na farko da za mu ambata shine a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan umarnin da aka yi masa na yi karatu da yadda ya tashi yana kantar da al'umma daga cikin matakan da aka ɗauka waɗanda suke na kafa ilimi da wato tabbatar da shi a cikin al'umma abu na farko shine yaki da jahilci da wannan kalmar kusan yaki da jahilci idan aka koma tarihi kusan za ka ga abin da Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yana daidai da abin da a yanzu ake kira yaki da jahilci lokacin da aka yi yakin badar a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kama fursunonin yaki a tsara badar to bayan an kama su an yi shawarwari a kansu ɗaya daga cikin shawarar da aka ɗauka kafin wahayi ya sauka shine cewa su fanshi kansu duk wanda yake da dukiya yake da kuɗi ya bayar a sake shi to kuma sai aka samu wasu daga cikin irin waɗanda suke fursunonin yakin ne amma ba su da abin da za su iya bayarwa don su fanshi kansu amma suna da wani abu da za su iya yi na amfani ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikinsu sun iya rubutu sun iya karatu don haka sai aka ce waɗanda suka iya rubutu da karatu a cikinsu su ma za su iya fansar kansu ta yaya ta hanyar su koyawa waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba karatu da rubutu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda wannan ya zo a cikin kitabul amwal na Abu haka ba ya zo a cikin musnadin Imam Ahmad kuma malamai sun tabbatar da ingancin wannan kissar cewa lokacin da aka yi wannan Maza sallallahu alaihi wasallam ya umarci waɗanda basu su ba su da dukiya cewa allimu abna al-ansar al-kitab ku koyawa ya'yan mutanen Madina rubutu ma'ana ku koya musu karatu da rubutu wanda waɗannan mutanen sai suka zauna suka ci gaba da koyarwa dan su fanshi kansu daga cikin irin waɗanda aka koyar ne aka samu ɗaya daga cikin wanda suka yi fice wajen rubuta wahayi na alqur'ani shine zaid ibn sabit zaid ibn sabit ah, yana daga cikin waɗanda suka amfana da wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tana a koyawa yara cikin wato mutanen Madina rubutu abin nufi a koya musu rubutu da karatu wanda da yawa daga cikin malamai a wannan zamanin sun dau wannan a matsayin kamar shine shiri na farko da aka taɓa yi a tarihi na yaƙar jahilci a cikin al'umma domin duk mutumin da aka ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ba shi da ilimi shi a kan kansa matsala ne ballantana kuma a ce a cikin al'umma da haka dole ne sai an yaƙi wannan jahilcin sai kuma an yi duk abin da za a yi don a kawar da shi da haka ne kawai al'umma za ta iya ci gaba kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da wannan wanda kuma nan da nan sai ya zamo abin ya koma kamar wata al'ada wani abu ne da yankin rayuwar musulmi suka tashi suna koyar rubutu suna koyar karatu a ubada ibnu samit kamar yadda ya zo a cikin a ɗaya daga cikin littattafan sunna yana cewa allamtu nasan min ahli suffa alkitab yace na koya wasu daga cikin wanda suke zaune a cikin suffa ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na koya musu rubutu ma'ana bayan alqur'ani yace na koya musu rubutu na koya musu karatun alqur'ani kenan koya rubutu da karatu ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke ana aiwatar da su a aikace a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka akwai wata sahabiya da ake ce mata ashifa bintu abdullah bintu abdullah wata rana kamar yadda yake cikin sunan abi dawud ta zo ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ganta da dana Aisha sai ke cewa da ita a ya ganta kai da nana Hafsa ba da Aisha ba ke cewa da ita ba za ki koya wa wannan tofi na wato wasu kurazaji ba kamar yadda kika koya ba za ki koya mata rubuta abin nan a ba za ki koya mata tofin kurazaji ba kamar yadda kika koya a kamar a ki koya mata rubutu kamar yadda kika koya mata kun kuka saji ko kuma wani abu makamancin wannan a shahid dai a ciki ya samu waccan baiwa Allah wadda ake ce mata ashifa tana tare da dana hafsa kuma ya umarce ta da cewa ta koya mata ta rubutu ko kuma ta riga ta koya mata wanda wannan wani abu ne da yake nuna shi kansa karatu da rubutu din ba a iyakance shi a wani rukuni ba misali a ce ko maza ko wani abu a'a da maza da mata ga shi dai matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma riwaya ce wadda take ingantacciya to haka idan mutum ya bi tarihi zai ga abubuwa masu ban sha'awa matuƙa waɗanda suke tabbatar da abubuwa makamantan wannan sannan abu na biyu daga cikin abubuwan da zan ambata waɗanda suke nuna yadda ilimi ya kafu a cikin rayuwar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya da shi kansa ilimi din daidaita shi a tsakanin mutane wanda wannan yana daga cikin manya-manyan ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma annabawa gabaninsa shine su sanar da mutane abin da mutane ba su sani ba su sanar da mutane wahayi abin da zai buɗe tunaninsu abin da zai buɗe zuciyarsu ya haskaka musu yadda za su ingantacciyar rayuwa su samu kyakkyawan makoma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam tun a tashin farko ya mai da hankali wajen yada ilimi a tsakanin al'umma a ɗaya daga cikin abubuwan da suke na tarihi akwai gidan al'arkam ibn abil arkam wanda manzon Allah ya ɗauke shi a matsayin wani wuri da mutane suke taruwa manzon Allah ya zo ya haɗu da su ya koya musu karatun alƙur'ani ya koya musu abubuwa na ilimi wanda wannan yana daga cikin abubuwan da suka tabbata na tarihi har yawan da sunan wannan bawon Allah na al-Arqam ibn Abil Arqam kafin ka ji sunansa da wani abu na riwaya ko wani abu makamancin haka zaka ji ba amma abin da yake ƙara tabbatar da sunansa shine gidansa ya zama wata santa inda ake haɗuwa a yi bita ta ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma haka lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma Madina yana komawa madina babban abin da ya shiga cikin tunaninsa ya zai samar da wata matattara da mutane za su haɗu ya yi aiki wajen samar da masallacinsa wanda masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani masallaci ne wanda ya kunshi abubuwa da dama banda abin da ake na ibadar sallah da ayyuka waɗanda suke na ibada tsantsa makamantanta wuri ne na kahantarwa na ilimi galibin abin da manzon Allah ya ce na hudubobi da kahantarwa yana yin su ne daga cikin masallacinsa sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah kusan gaba ɗayansa makaranta ce ba ma za ka iya iyakance shi da wani waje ban da wani wajen ba duk inda ya samu kansa wuri ne na karantarwa wuri ne da yake bayar da ilimi shi yasa a cikin tafiye-tafiyensa a cikin yaƙe-yaƙensa a duk inda yake duk inda aka samu wata dama manzon Allah amfani yake da ita dan ya sanar da mutane wani abu da basu sani ba shi yasa wani lokaci da aka yi wa na Aisha wata tambaya kan wani abu bata san ansarsa ba sai take cewa a je a tambayi Sayyidina Ali radiyallahu anhu tace saboda shi ne yake kasancewa tare da manzon Allah a cikin tafiye-tafiyensa su idan ana tafiya galibi suna cikin gida amma abin da yake na ilimin waje to waɗanda suke waje su ne za su san wannan yayin da su kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake na rayuwa ta cikin gida da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda da wuya na waje yake ganin ta galibi su ne suka rawaito waɗannan abubuwan suka sanar da al'umma ta hanyar su ne aka samu ilimi mai tarin yawa musamman kan abin da ya shafi rayuwa ta iyali da al'amura waɗanda suke na wato alaƙa tsakanin mace da namiji da makamantansu wanda wannan lalle yana gwada mana cewa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki matuƙa wajen mutane su samu ilimi babu wani lokacin da za a ce ba lokacin karantar da al'umma bane ba sannan baya ga wannan abubuwa haka suka ci gaba da tafiya tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kan sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo su abubuwa suna tafiya a kan irin waccan hanyar ta manzon Allah ilimi yana bunƙasa mutane suna sanin abin da basu sani ba wanda wannan ta sa aka so makafa makarantu na musamman baya ga irin yadda ake karantarwa a cikin masallatai aka samar da nizamul madari ake karantar da 'ya'yan musulmi a cikin irin waɗannan makarantu din ya zamo yaro idan ya taso ba ha kawai zai ta shawagi akan hanya ba a'a akwai makarantu akwai alkutta wato makarantar allo makaranta da take ta farko wanda abin da ake yi a cikin ta shine a koya wa mutum rubutu da karatu domin wannan shine tushen ilimi sai ka iya rubutu ka iya karatu sannan za gina wani abu sannan kuma bayan waɗannan makarantun na al-katatib aka samar da wasu makarantun da suke na gaba da su ilmi harkoki na malamai na abin nan hadisi na tafsiri na sauran ilimai a cikin wato sassa daban-daban na yankunan musulmi wanda hakan ta sa ilimi ya dinga bunƙasa a abdullahi ibn mubarak yana cewa a lokacin harunu rashid bai ga wani daga cikin sarakuna wanda sirarsu ko tarihinsu yake mai kyau kamar sa ba yake cewa za ka tarar da ɗan shekara bakwai ya haddace alƙur'ani za ka tarar da yaro ɗan shekara goma sha ɗaya ya haddace alƙur'ani sannan ya soma riwaya hadisi wani lokacin ma jama'ar dawawi ya karanta kusan mafi yawancin littattafan sunna sannan zai iya tsayawa ya yi munazara ya tabbatar da wata matsala ta ilimi yana ɗan shekara goma sha ɗaya wannan abin da abdullahi ibn mubarak ya faɗa kenan saboda haka an yi gata ga ilimi an kafa shi matuka a tsakanin al'umma a wannan yanayin wanda duk sanadiyar waɗannan abubuwan ne daga bayan aka ga abubuwan da suka tabbata misali yanzu kamar a jami'atul azhar ɗaya ce daga cikin irin makarantun da da tarihinsu shine irin wannan tarihin na a koyar da mutane ilimi wanda daga baya ta koma yadda ta zamo kusan yanzu a duniyar musulmi in baka ce ita ce ta farko ba tana daga cikin manya-manyan jami'o'in da suke na musulunci a duniyar musulmi wanda kuma a wannan lokacin cikin garuruwa da sauran sassa za ka sanar da ɗaruruwan makarantu ko ina ka je kusan makaranta ce shi yasa sai ga al'umma ta zauna lafiya a wancan lokacin saboda ana karatu ana ilimi ana sanin abin da ya kamata sannan yana daga cikin abubuwan da suke za su wato nuna mana yadda ilimi ya kafu a wancan lokacin shine gudunmawar da malamai suka bayar wajen wato tattare ilimi a waje ɗaya da killace shi tadwilul ulum kenan wanda kamar yadda muka sani a tarihin wannan al'umma ta soma ne al'umma wadda ba mai karatu ba ba mai rubutu ba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati har ma ya zo a cikin hadisi manzon Allah yana faɗa inna ummatun ummiya to amma wannan abun na ummiya a hankali a hankali ana kakkaɓe shi sai zamo cewa ilimi yana kafuwa malamai suka ba da gudunmawa wajen dawwana ilimai tun daga kan alƙur'ani alƙur'ani lokacin da yake sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kirawo mutane cewa aya kaza ta sauka ku rubuta ta a cikin sura kaza a waje kaza aya kaza ta sauka ku rubuta ta a sura kaza a waje kaza haka wato abubuwan suka tafi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wato tabbatar da ana tabbatar da ilmai ta hanyar ana tabbatar da ilmai ta hanyar rubuta su kamar yadda aka yi nuni lokaci ya taho kusan abu na ƙarshe da zan ambata daga cikin abubuwan da suke masu muhimmanci shine abinda ke tabbatar da ilimi a rayuwar wannan al'umma yadda ilimin bai taƙaita akan ilimi kawai na addini ba ilimi ne wanda yake na addini da kuma ilimin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya. wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta amfana da abubuwan da suke na ilimi a wajen wasu al'ummun daban ba ita ba kuma tun a rayuwar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam abinda ba a kalla ko ko a koya daga wajen wasu shine abin da ya shafi kudiri da aqida da ibada da ɗabi'u abubuwan da suke na addini amma abin da yake na rayuwar duniya to kusan a kowane janibi a kowane fage za ka tara cewa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kalli wani abun a wajen wasu al'umma kuma sun koya akan abin da yake sananne na maganar masu hikima suna cewa hikmatu dallatul mu'min Allah wajadaha fa huwa ahaqqu biha ita hikima wata tsuntuwa ce ta mumini duk inda ya same ta shi ya fi cancanta ya ɗauke ta saboda haka a zamanin manzon Allah lokacin da za a yi ghazwatul ahzab yakin khandaq shawa sun taho da sauran abokanan tarayya wanda suke so su zo su gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina Salman al-Farisi ne ya kawo dabarar yaki daga cikin abin da yake na iliman su ne a Farisa kafin ya musulunta tun yana kin ya riga ya san wannan yace kunna idza usirna khandaqna mun kasance idan aka yi mana kawanya ana so a zagaye mu to sai mu khandar shine aka zo aka gina wannan gwaladan aka aka kata rami wanda ya zagaye garin Madina an ce lokacin da Abu Sufyan ya zo sai da ci cize ya hada ya ce wannan abun ba daga manzon Allah yake ba wani ne ya zo da wannan domin su a yankin su ba su saba da wannan dabarar ba to wannan ta kafa wannan abin a cikin al'umma ta yadda suke koyar abin da yake wajen wasansu, ko da kuwa a suke koyar abin da ke wajensu matuƙar wannan abin mai amfani ne wanda wannan ta sa aka a wasu zamanin lokacin daular abbasiya aka fassara littattafai na ilimai iri daban-daban zuwa ga larabci don malamai su amfana su ƙara faɗaɗa bincike na ilimi har wani daga cikin malamai ibn sa'id al-andalusi yake cewa ta kai daga cikin ƙarfafawar da ta da musulunci suka yi ana sanya cewa idan mutum ya fassara littafi na wani ilimi zuwa ga yaren larabci to za a bashi abin da yake daidai da nauyin wannan littafin na zinari don a haɓaka ilimi a ƙarfafa shi a tsakanin al'umma wanda wannan ta sa malamai daga cikin malaman musulunci suka kware a fagage na ilimi waɗanda suke na rayuwa kamar ilimin a likitanci da physics da sauran makamantansu waɗanda ilimai ne sun shafi rayuwa ta ɗan adam saboda yanayi irin na lokaci a nan zan wato dakata da waɗannan kalmomi abinda na faɗa wanda yake mai amfani Allah ya babu lada a kai wanda yake kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi ma nura da wannan kyakkyawar matashiya da aka yi mana kuma hakika bayar da zamu saboda sha'anin lokaci ne amma abin nan da da da an kyale da akwai yarwar lokaci abin zai tafi kusan kusan ninkin wannan fatarar da aka bashi minti 25 sai minti 50 to Allah ya ba mu albarkan abin da muka ji kuma Allah ya bashi lada mai yawa akan abin da ya faɗa yanzu zan kirawo Dr. Nasir domin ya kaddamar da tasa a makalar shi ma insha Allah فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنواع السلام عليكم yanzu nan mali ya faɗa mana yanzu nan mali ya faɗa mana wani hadisi cewa hikima ko kalma ta ilimi wani mallakin mumini ne da ya ɓace masa duk inda ko ya same ta lalle shi ya fi cancanta da ita jama'a ana so mu tunani akan wannan hadisi eh, ana so mu tunani akan wannan hadisi an ce abu ne na mumini in ka gan shi ka ɗauke shi naka ne to a lokacin da ake faɗa a wannan zamani akwai abubuwa na ilimin muka masu ɗumbin yawa wayanda a wannan lokacin a duniya ma gaba ɗaya ba a san su amma kuma aka zo aka faɗa mana akan cewa in mun ga wani abu na hikima namu ne mu karɓa to akwai wasu wanda suke ɗan kuskure suna cewa za a mai da ilimin zamani a musulun kadda to kaga ya saba wannan hadisi ya saba wannan hadisi saboda ya za a ce ga wata kayan ka ko wata godiyar ka za ka mai da ita naka a da ba naka ba to ya aka yi wannan hikimomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce mana ta mumini ce me yasa su wa'annan musulmin farko kamar yadda malam ya faɗa suka tsaya suka yi jajircewa akan ilmummuka na zamani kuma su go suka haɓaka ilimi na addini na hadisi da sallah da ibada sauransu tun dai yanzu mun fahimta a cewa wa'annan sahabbai da tabi'u tabi'ina sun yi wannan kokari to sai mu koma baya mu tambayi kanmu yaya matsayin ilimi yake a duniya a wannan zamani zan ba mu ɗan karamin misali wanda daga baya wasu za mu fahimci abin da ke nufi akwai wani bawan Allah ya zo zai rasu ina da yara su guda hudu sai tare yaran nan sai ta kowa ya je samu sanda guda ɗaya na san da yawa sun san wannan da suka zo da sandunan nan guda hudu sai ce a daure su sai ya ba karami ce ka karya ya kasa karya sai ya ba babban ya karya sai shi ma ya kasa karya duk sauran kowa ya kokari ya kasa karya sai ce kowa ya ɗauki sandan sai karya kowa ya tsoka sai ka karya shi ina sai ce to wannan abin da ke so koya muku in kuka haɗa kanku ba za ku kari ba in kuka rarrabe dukkanin ku za ku kari kuma kafin na rasu a gona ta ta guri kaza wani katon fili akwai kuɗi da na binne za ku zo zan faɗa muku inda wani kuɗin yake sun tafi ba daɗe ba sai rasu suka zo aka gama zaman makoki suka to baba ya ce ba gonan na ko kuɗi da ya binne sai suka yi suka fara kaftun gonar nan suka yi sati suna ta yi har suka kafce gonar gaba ɗaya kaf da suka kuɗi ba sai suka ce to tunda mun kafce ba mu kuɗi ba yanzu ya za a yi sai ku ce ai mu yi noma sai ka sun yi noma sun samu yabanya sun sayar sun samu kuɗi mai yawa to kaga wannan me yake nunawa bai ce musu wannan na akwai kuɗi ba sai ce ya binne wani abu wurin kaga wato wata alama ce aka yi muku a kan cewa in kuka bi wannan alama akwai wasu abubuwa masu alheri masu ɗumbin yawa wanda su su da su to yawancin ayoyi na alkur'ani abinda su magabata suka fahimta kenan idan Allah ya ce ku duba yadda na halittu sama da ƙasa ba wai ya faɗa muku na kawai shi kenan mu kalli sama mu kalli ƙasa ba a mu je mu bincike akan yadda Allah ya halitta sama in an ce mana kasa mu duba kasa mu ga yadda Allah ya halitta kasa daga wannan binciken za mu samu ribobi masu yawa riba na farko dai mun bi umarni riba na biyu inna ma ya shallahu min ibadi al'ulama shi ta kuke ganin sayin suna shiga musulunci bayan da za ka kalli sama ka san yadda duniyar mu take kamar kwayar gero a cikin falalin sama ka kasa jin girman ubangiji a cikinka to kaga abu na farko da musulmin farko suka fara shine suna bin waɗannan ayoyi na cikin alkur'ani don su je su wannan ilimi kuma sai suka suka samu sun ga girman ubangiji a cikin wannan ilimin yanzu na malam ya faɗa mana akan cewa ribatattun cewa tun bada an sa su zo su koyar da al'umman musulmi rubutu da karatu me za mu tunani akan wannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa ashe in ka je ka saboda girman neman ilimi za ka iya kirawowa kafirin da ya ɗauko makami ya zo ya ka ya zo ya koyar da kai kuma a wannan lokacin ina da masu inda ake koyarwa ba masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to mi tunani kafirin amana da bambanci da kafirin da kuke gaba suna yaki da bambanci da wanda kuke gaba suna yaki amma a garin sai je zaman shi shi kuna gaba da shi kuma ya dauko makami ya zo a gurin kuma ya yaki ya kuma kashe ka amma aka ce shi ɗin ma ya zo ya koyar da saboda girma abin da zai koya da ni to inda muka sa'a shi ne sai a ce to in za ku koyar mai za ku koya hadisi da qur'ani ku shi suke faɗa da shi ya za koyar da kai hadisi da qur'ani ashe idan hadisi da qur'ani ne ba ma za a ce masu zo ba za a ce ku ne su masu masallaci ashe muna da wani abu wanda yake babba wanda dole ne mu ma mu nemi wannan ilima wanda kuma ba hadisi bane ba kuma qur'ani bane kuma ko da kafirin yaki da zamu mu shi zo har cikin masallacin mai koyar da saboda umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam An za mu tunani akan wannan me isa kuka ga muna muku wannan magana haka akwai dalili a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladzina yaktumuna ma anzalna min alkitabi wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in wanda ya san wani ilimi wannan ba a kilmace shi akan wani abu kamata ya samu yadda za ka sanar da al'umma ta musu da idan baka sanar ba hali irin wannan ilimin muka sun zo cikin alkur'ani baka bayyana shi ba mutum yana gudun ya zai fada cikin irin wa'annan la'ana dan idan ka san wani abu zai zo a cuci al'ummar musulmi ko wani ilimi wanda zai taimaki musulmi ka ɓoye har ya ya cuce su kuma wannan hikima ce da Allah ya bayyana ka ga mutum akwai haɗari zai je fada cikin wannan to me isa zan ƙara koma baya su waɗannan musulmi na farko suka bincika suna bin doka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna bin doka ta alqur'ani wanda malam ya faɗa mana sun yi bincike akan abubuwa na ilimi fanni fanni fanni fanni iri iri zan dan ba mu wani abu guda ɗaya wanda kuma zai nuna mana akan cewa qur'ani shine ya kawo wannan ci gaba a duk duniyar baki Allah ya faɗa mana akan cewa mu kalli maka ko ka'aba in za a yi sallah fa haiku ma kuntum fa wallu wujuhakum shaqqara to abin da za mu tambaya mutumin da ya taso daga madina ya taho kano ya zo alfurqat wai da ya za a yi gano maka lokacin ba kanka kaga tambayar da mutum zai ke kira sai Allah ya ba mu in ce wa bin najmi ya haka da mun ya cewa da taurari zan sanar da ku ya faɗa mana cewa kuma zai gaidi mu a cikin ƙasa kuma a cikin ruwa da su wayannan taurari to kaga wannan kamar yadda babu misali na wannan uba da ya faɗa wa yaran shi haka musulmin farko suka ɗauki wannan instruction sai suka je suna tunanin yaya za a yi a karanci ishu na taurari har a gano inda maka take by extension a gano kowane ma bangare da duniya daga nan musulmin farko suka fito da wani ilimi da ake kiransa trigonometry trigonometry shi wannan ilimin shi ne ala misali ina so na je na san nisa na tsakanina da wacce kofa ta ƙarshen masallaci to ba zan iya zuwa ba saboda wani abu ko zazzabo ko rami ko wani abu dai a gurin zan iya tsayawa a nan sai kirga kamar mita biyar in je can sai na leko wurin ya zama fafe sikila ka ga right angle aka ko in yi zauka ka dukula ka zo nan kusan angle din ka in kai lissafi za ka iya gano wani san wancan to wabin na jami'a haka jin din kira to musulmin farko suna amfani da wayannan taurarin in suka san wannan tauraruwa ga yadda suka ga wannan tauraruwa suka duba da angle din su suka yi calculating za su gano eh nan ne ka'aba ko nan ne maka take kuma tsakaninmu nan da zuwa can ka'aba nisa ka ne a wannan lokacin wannan ilimin ba shi a duniya zan ba ku wani misali na biya yau yanzu idan ka ɗauki kiyashi a nan ya aka yi san amerika yaya za a yi san amerika amma da za ka zo ka sanar da wannan kiyashin cewa ai eh, akwai wata ƙasa ta amerika ya san da zai fara tafiya daga nan sai an yi kusan generation ɗinsa sau dubu ko sau dubu nawa kafin ma a can ba wanda ya ji labarin ne zai je ga wurin ba to kaga ba zai iya kokarin tashi je gano america din ba sai ya gaskata wannan magana ta to abinda Allah ya fara mana kenan na farko ya aiko da wannan sako gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su wanda suka tashi tare da shi sun gaskata shi ne gaskiya ne to idan ya faɗa mana akan cewa duniyar ta mu tafiya a cikin falaki to musulmin farko sun yarda to tun da suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana Qur'ani ya faɗa cewa duniya da wata a cikin falaki suke kuma an ce da wata za a iya gaidin din mu shi yasa tun a wannan zamanin musulmi ne na farko wanda isar kaurin duniya suka yi lissafi da yadda rana take da wayannan tauraron suka san menene diameter din duniya a duniya babu wanda ya san wannan a wannan zamanin kuma ba dan ilimin na trigonometry ba da ba ma za mu zo mu yi understanding solar system ba yaya rana take da sauran taurari da suke ci? ashe wannan aya da Allah yake faɗa mana ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga ba sai lil mu'minin ba aka ce lil alamin da fir'auna ya tambaya annabi Musa wa ma rabbul alamin sai yace qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum wato a ce sauko da alkur'ani da aka yi da manzan Allah rahama ne da abubuwan da suke tsakanin sama da ƙasa saboda alkur'ani ya fasar kai to da ba mu san ilimi nan na trigonometry ba daga ilimi na trigonometry ake amfani a zuwa auna in aka amfani da shi a ƙasa shine land survey idan aka amfani da shi wajen creating din shape shine geometry musulmi suka fara in aka yi amfani da shi wajen gano nisan taurari da inda suke shine astronomy in aka yi amfani da shi a cikin jiragen ruwa shine navigation cycle da kake gani nan is a complex lever da wannan ilimin na trigonometry aka gano cycle aka gano piston da ringi to kaga wato kenan ba dan zuwan musulunci ba da yanzu har yanzu duniya tana cikin wancan dakirai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil to wannan shine inference din da su musulmi tun na farko suka fara ashe yanzu da muke ganin keke kana hawa an ɗauko muka shi daga China sai hadisi ya fi tabbata a kanmu a kan cewa ashe dalatul muminin ne ilimin ka ne da Allah ya so a cikin alkur'ani da mutanen farko suka yi masu tarihi za su faɗa maka ya aka yi wannan ilimin ya koma hannun wanda ba ba musulmi ba wanda kuma tarihi ne an tambayi wani mutum mai ilimi na physics sai aka ce yanzu da za a fitar da mutanen duniya baki daya a cire duk wani abu da ɗan adam yayi a zuba wasu sababbin mutane wanne kalma ce za a bar musu wanda na an basu a cikin lokaci kaɗan za su shiga space age aka fara yin jiragen sama da sauransu sai ce a faɗa musu a kan cewa zarra akwai abin da yake ƙasa da ita shi ana tunanin ke ita zarra in aka faɗa musu cewa akwai abin da yake ƙasa da zarra ka ba su ɗan lokaci kaɗan za ka ga suna yin jiragen sama to amma shi abin da bai ƙara ba cewa wanda zai faɗa musu wannan din an tabbatar da gaskiyar wannan to dole sai an samu wani al'amin wani channel wanda za ku san wannan statement din gaskiya ne to haka Allah ya faɗa mana sai ma akwai abin da yake zara Allah su malam da kuma abin da yake kasa da zara so which means kasa da aka akwai atomic particle shine muke nuclear age to shi ake nuclear nuclear kamar nan da kuka ji ana cewa an sa masa nukiliya wanda half life ɗinsa shekara ashirin da biyar wani fuel ne wanda za ka sa a cikin jirgi sai ka shekara ashirin da biyar kana tafiya bai ƙare ba kuma ba da qur'ani ya faɗa ba mutanenmu na farko ba za su je suna ƙoƙarin su mai da dalma ta koma gwal ba saboda sun san dalma tana ai da aka kowanne abu da kuka gani na da aka amma qur'ani ya ce akwai subatomic particles akwai akan akwai abin da ke kasa da akan sai suka ga ah, in za a iya samun yadda za a canja abin da ke kasa da akan za ka iya mai da wani element zuwa wani element shi ne suka fara alkeni shi ne ya koma chemistry wato in ka zo ka ji ana yin wani abu na chemistry na al'ajabi da sauransu ruwan batir ne ruwan menene da sauransu ashe daga cikin alkur'ani mutane da suka fara daga cikin alkur'ani suka koya kuma sun san bakin da baya karya ne so they went suna yin experiment kada abu da biyu za ka san girman ubangiji a ciki sannan wa manatu ulinna kamar yadda Allah ya faɗa mana cewa wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manatu ulinna cewa Allah ya sako mana karfe akwai manatu ulinna akwai amfani akwai ba'sun shadidun kuma da wani malatu ulinna ina ga wata ɗaya da wuce muna magana da malam an ɗau hoton mutum na mri wanda hoton nan da mayan ƙarfi ake za ka ga ƙwaƙwalwar mutum daban fata daban ƙashi daban fargo daban wane ne daban na ɗaga nuna malam fito malam ko wannan shi ne malafin nuna Allah ya ce ya haifu mana da ƙarfi a Amerika na je na america na je wani wani taro irin na astronomers din nan a charlottesville sai na tashi na tambayi shi wanda yake bada wannan in ce malam wai menene asalin karfe ne inda Allah ya ce wa anzalna hadida kun san me yake min ice yes he was so happy irin yana da farin ciki ice yana koyar da ɗalibansa a university akan cewa jinin da yake cikin ɓargon cikin mutum ba daga ƙasa yake ba muka tambaye shi me yasa yace ai ƙwayar ƙarfe guda ɗaya energy din da za a yi amfani da shi ƙarfin da za a yi amfani da shi a yi ƙwayar zarra ta ƙarfe guda ɗaya ya fi ƙarfin duk da yake duniya sau nawa nawa to tabbas lokacin da Allah ya duniya babu ƙarfe a ciki Allah ne ya aiko da shi cikin ƙarfe cikin duniya kuma ba dan karfe ya zo ba da mu nan ba za mu zauna a ashe jinin da yake cikin jikinmu ba daga wannan sun yake ba kamar yadda ya faɗa yace ita blood running through your veins is extraterrestrial wato dukkanin munan ba ma daga wannan duniya muke mu wanda Allah ya riga ya faɗa wanda ya fi da annabi Adam ne sannan muka zo muka yayyafa kuma karfin ma da ya zo duniya shi ya kawo shi to musulmin farko mai yasa suka je suka yi kokari suka karanci karfe kuma musulmin farko su ne suka fara yin grand house duk tarihin da za a faɗa musu daban ne akwai documented evidence cewa musulmin farko suka fara grand house kan a lokacin ma china aka ce sun fito da grand house musulmi sun daɗe suna fara da shi to kun gani mu je mu bincike a cikin waɗannan ilimin muka din abin da waɗannan musulmi na farko suka yi doka su da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gurin ubangiji amma wani hali muka samu kanmu me isa yau mu musulmi ba mu ne muke jirgin sama ba ba mu muke jirgin kasa ba ba mu muke yin fanka ba yanzu wannan fankokin sun kabi daga can aka kawo mana me yasa muka watsar da wannan abu ni a nawa tunanin ba ma irin dai nan arewacin Najeriya akwai wani abu da muka zo muka shigo da shi da ilimin nan ya zo mana sai muka kira wa ilimi boko boko a hausa abin da ake nufi abu wanda yake jabu dayan da ake amfani da shi an ɗauko amarya sai ake an amaryar boko ana tafi ana kiɗa amaryar gaske mata ɗaya biyu sun riga sun raka ta to wannan ilimi da ya zo shi wanda yake tushe ne na musulunci kuma magana ce wata take taro ta da babban tushe kuma da qur'ani take sai muka kira shi jabu to menene illar abin da kaje ka sa masa mummunan suna Allah kuma ya hana mu sa mummunan suna wala taqulu ra'ina wa qulun zurna wa qulu haka Allah ya sai muka dauki wannan suna muka sa masa har sai ya zo ya zama mana ya mana kanta ya shiga cikin mu da argon mu har muka zo mana kyamata sa har ma sun ka dauka cewa ba ma na wani to wannan ita ce babban illa illar kuma har ta kai ka ga mutum musulmi zai samu ɗan uwansa musulmi ya yanka shi da suna kawai da shi ya ja koyi kalma ko ko ya koyi kalma ilimin zamani wannan lallan mu ne lallan mu ne mu je mu tashi mu gyara malamai da yawa yanzu sun fahimta mutane da yawa sun fahimta yan tsirari namu ne waɗanda suke suka rage mana abu na biyu saboda wannan illar shi iza manufar duk abin da ya shigo ta ilimin nan na zamani sai muke kyamata hatta shugabanci an ce suna sauran minti biyar hatta shugabanci to menene illar da ya sa muka ɓata shugabanci ya zo mana a cikin wannan zan ɗan ba mu abu kaɗan a shugabanci kafin mu rufe lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je shi Madina ya je ya samu kabilu na Larabawa da na Yahudawa da na ba musulmi ba zuwa aka yi aka majalisa ba mu san me aka kira wannan sunan ba demokrasi ne ko menene ko me Allah wa amma zuwa da aka sharuɗa na zaman Madina me muke kiran wannan rubutun na sharuɗa constitution ita ce ne zama abin da ake nufi da constitution ke to mun mun zo mun kare da constitution manzo Allah kuma ya constitution da aka zo za a shiga maka ya Laraba suka hana a shiga maka aka zo aka yarda yarjejeniyar Hudaybiya mugayen abubuwan da aka rubuta a cikin yarjejeniyar biya ba ta kai ɗaya ka ɗari na abin da ke cikin constitution namu ba don saboda idan mutum fa yau ya musulunta daga maka ya taho madina dole ne musulmi su mai da shi ya za a yi ka ɗauki musulmi ka bawa waɗanda suke ba musulmi ba amma kai za ka je su haka fa aka rubuta a ciki muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ce a soke a cikin constitution mu an hana amma haka musulmi suka hakuri da wannan aka yi amfani da wannan constitution din ko ne ta hudaybiya a cikin ikon Allah dan lokaci kaɗan aka za ka bude maka to mu mun ka hakuri da constitution na Najeriya ba mu ce ba za mu kira ta ba abu ne na darura mi amfani da shi mana Tun da yanzu muna da damar da za mu zo wannan masallacin mu zo mu wannan wa'azi inda muke so da zai sa dokar haka mi amfani da shi mana iya so mu zo mu yada addinin musulunci idan duk Najeriya an zama musulmi shikenan duk abin da yake ba musulunci ba sai a cire shi ba shikenan ba to yau mun zo muna zagin shugabanci muna zagin siyasa muna zagin constitution ashe kenan mutane na gari ba su iya shiga ba idan mutane na gari ba su shiga ba a sararin mutane za su shiga in sun shiga duk abin da ya jawo su ku ya jawo mun kare ta wannan ilimi Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa kulika ba za ku ga yadda muka halitta rakumi ba wato ka je ka karanta rakumi ka karanta duk sauran dabbobin da suke ka ka zama veterinary doctor yanzu veterinary doctors nawa muke da su ga duk wanda za mu ci a Kano sai an kawo ne daga wani wasu jihohi wanda ba na musulmi ba ashe ku ne muka yi kuma Allah ya faɗa mana inna Allah la yugayyir ma bi qaumin hatta yugayyir ma bi anfusihim ba a ce wace mun tara kuɗi mun maka ba ba a ce sai mun yi siyasa mun kafa wani a'a inna Allah la yugayyir ma bi qaumin hatta yugayyir ma bi anfusihim ta cikin tunda zuciyar kawai ba sai an faɗa ma sauran ba an ce an ajiye kuɗi a cikin gona a'a ba sai an ce maka ka je kai kaftu ba ai in kai kaftu zaka kaza a'a Allah ta yace ka canja abin da yake zuciyarka abin da yake nufi he will do that zai saura mu canja abin da yake zuciyar mu mu koyar da ilimin nan na zamani kamar yadda aka ba mu doka in ma ba mu koyar da shi dan wannan ba ma koyar dan mu kare kanmu wa idu lahum mustata'atun min quwwa wa min ribatil khayr haka Allah ya ce ba to ko dan kare kanmu ba za mu je mu karanta metallurgy mu gina motocin kanmu ba mai bindigogin kanmu ah, mai jirgin sama na kanmu mai nukiliya kanmu ko dan bin wannan aya amma sai muka ce mashi ko. Allah ya ce min mun ce jabu amma ya jihar bi ayatuna to wannan shine hadarin mana al'umma in ba mun canja ba Allah ta haka zai zuba mana ido da wannan akida a zo ana kama ma ana yanka daidai daidai daidai ya ce yi gairu ma da an kun kunki tun a filin uhudu matan musulmi suke aikin hungozuma a na suke abin nan amma yanzu da ka auri nasu masu shi ne sai ka cire su daga asibiti wato kana nufin matan musulmi su je su wanda ba musulmi ba su duba su abin da kake nufi kenan daga kayi dan kuɗi sai ka cire yaron ka daga jami'a kana nufin kenan shi kenan yaron ka shi a kasuwa ka ba shi miliyan ɗari idan ga zuwa dubai yana kawo hanset me ko ya je ilimin da zai kira hanset na hanset wannan kai kenan in ba mu canja ba Allah yana to kuma faɗa muku babban alƙushi abubuwa sun yi nisa malam zai faɗa maka muna da gaddawa waɗanda suke sun fito daga karatu wasu su kwamishinoni ne wasu su har suna hausa akwai makarantu waɗanda suka jajirce suna nan suna koyar da addini da ilimi na zamani ina so nuna da tsibirin da ala da bello ta tashi in wasu daga bello wasu suna sauraron rediyo za su je ikra school za ku ji yara yan shekara biyar suna larabci to yanzu in ka je ka ni na je na yi magana da ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar shi in ka ji turanci a bakin su banda larabcin ba in ka ji turanci a bakin su kamar a ingila ke koyar da su to wallahi suna na abubuwa suna tafiya a kaduna ne a sakwata ne a wurare iri duk mutane ana koma private school ana koma da ilimi na zamani da ilimi na addini to yan tsirarin da suka rage mana har muke barin wannan mummuna aƙida tana shiga har kake zuwa cikin masallacin juma'ar ma zuwa kashe saboda wani aƙida to abin da ya rage mana kurbi shi kenan yanzu to ina gayyata ku yan uwa ku taho mu tafi tare mu tsira tare ku sani cewa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim alga to Allah ya saka da alkhairi dr nasir jinjiri akan wannan kyakkyawan tashiya da aka yi kuma hakika akwai zaburarwa akan wannan maudu'i mai muhimmanci na ilimi domin mun ga yadda matsayinsa yake a tarihin al'ummar musulmi kuma yanzu kuma yanzu mun ga wato mun ga yadda a illar rashin mai da hankali a kansa kamar yadda magabata al'ummar kamar yadda wato farkon wannan al'umma ya ɗauki sha'anin ilimi yanda ya kai mu halin da muke ciki yanzu akwai tambayoyi waɗanda aka rubuto na ganin zan yi ƙoƙari in karanta su ɗaya bayan ɗaya sai in nemi malamai su yi ta'aliki akan tambayoyin tambaya ta farko na ganin a kusan kowanne daga cikin malamai zai iya zai iya sa abin nan ba da albarkacin bakinsa a kai wane irin jan hankali za a yi wa manya waɗanda ba sa son yin karatu wasu kuma saboda kunya ko girman kai <clears throat> babban jan hankali da za a yi ga mutumin da yake babba wanda ko dai saboda kunya wanda galibi wata kunya din shine abin da yafi yawa wani lokacin kuma ko saboda girman kai shine abin da ya kamata mutum ya shi ilimi din nan duk da cewa mutum idan yana kankani an fi zaton ya same shi cikin sauki amma ba iyakance abin da wani ta ta lokaci ba duk girman mutum idan ya nema zai iya samu kamar yadda da yawa daga cikin malaman musulunci akwai wanda sai da suka manyanta suka nemi ilimi irin su ibnu hajar da makamantansu duk an faɗi cewa sai daga ba suka mai da hankali wajen neman ilimi kuma suka samu amma duk mutumin da zai ja da baya saboda abin nan girman kai ko saboda kunya to ba yadda za a iya samu ilimi kamar yadda mujahid yake faɗa yake cewa la ya ta'allama ilm mustahil wala mustakbir saboda haka wannan abubuwa ne da ba yadda za a ilimi ya yiwu da su da girman kai da kuma kunya shi yasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata ta zo ta yi masa tambaya kan abin da yake ya shafi mata wata daga cikin matansa take cewa ai wannan abin kunya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa lalle yin hakan shine abin da zai sa mutane su koyi addini wallahu a'lam to sai to tambaya ta biyu dokta kai aka yi ma a wani hanyoyi mutum zai bi ya zama likitan kwakwalwa don ina son ɗana ya karanta ta kawai ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen karatu kuma ya tabbatar ya karatu na addini da kuma karatu ilimi na zamani shi likitan kwakwalwa gaskiya sha'awa ne in ka sa kanka duk abin da ka sa kanka za ka zai zo maka cikin sauki ina dai da wahala a hakikanin gaskiya eh, amma in dai kuma wani al'umma muna neman muna nema za ka cewa a najeriya gaba ɗaya mu ba mu fi talatin da shida ba a arewa ba kuma yanzu ba mu da yawa to kaga wani abu ne wanda ake da matukar muhimmancin neman shi kuma wannan kamar yadda muka faɗa a ciki lalle ne al'umma nan tamu mu tashi duk wani fanni na ilimin mu shiga da in ba mu shiga shi sa ake halaka yanzu inda muna da wani abin kwamfuta za ka danna wani abu tashi zai jira a wani guri sai a daina kashe musu da shi kenan an daina wa idu lahu musa zata min kuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam al-quwwatu al-ram shine shooting harbi da igwa da kibiya da waya da nukiliya me yasa kaga ana tsoron America da sauransu ba da nukiliya in kana da mutum ba wanda zai taba dan ba za a zuwa kewaye ku a masallacin juma'a na yanka ku ana cin naman zuwa. ko da famu da komai ko allura ba mai mun ce waya abin nan boko ne shi ne ya jawo mana inda muna da ilimi menene akwai wanda ya sai ta musulmi ba wa a Najeriya ba a duniya ma kawai magana zai kirista za ka taba a guri daya ka ji secretary of state daga america sai magana ko abin nan pop ya magana cikin dola dole ka da suna da ariyar rabi manzo Allah ya ce mun biyar samu rabi mun ce a boko akwai tambaya da larabci ya rubuto a talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslima hal tutlabu ilmu zaman faridatun amla yana so ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ce neman ilimi farilla ne akan musulmi da musulma to neman ilimin zamani wato ilimin zamani da hausa ne ake faɗa amma da larabci ba ilimin zaman ba ne in ka ce ilimin zaman da larabci ana nufin ilimin lokaci haka ake ke nufi saboda ka san kowane yare da irin nasa da irin nasa abin nan din saboda da haka abin da yake zuwa yin ya ce shine ilimin wato zamani al'ilmul mu'asir yake so ya ce wato ilimi na zamanin da ake ciki eh, shi ma farilla ne ko kuwa ba farilla ba ne ba nura <laughs> a wannan to mara nura ya ce wata sai na ansa <laughs> to a wannan a talabul ilmu faribatun ala kulli muslimin wa muslima hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai sun yi inkarin sa amma a hadisin ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi da musulma itlaqi akai sahih to amma abinda malamai suka yi bayani shine kan cewar ilimin addini shi kansa mataki biyu ne akwai ilimi wanda yake na farillar aini abinda yake kana bukatarsa domin ka bauta ma Allah to wannan sanin safarilla ne aini akan kowa an fahimta kamar sanin sallah da hukunci sanin tsarki sanin aqida da sanin tsarki da sallah da sharuɗanta da zakka shi ma an kana da kuɗi da zaka bayar da hajji in kana da ikon da zaka je hajji in za ka yi ciniki dole ne ka je ka san neman sanin ilimin ciniki ya zama to farillar aini in za ka yi aure neman sanin aure ya zama to farillar aini to amma abin da ya hau sama da wannan kamar alal misali ka san ilimin kira'at na alkur'ani ko ka san ilimin yadda za a tantance hadisi wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba ko ka san usulul fiqh yadda ake kafa dalili to wannan farilla ce ta kifaya farilla ce ta kifaya ma'anar farilla kifaya idan aka samu waɗansu suka ɗauke ma al'umma to ya faɗa akan kowa in ko ba wanda ya je yayi to duk al'umma sun yi laifi to ilimin abubuwan da al'umma take bukata na likitanci da harkar lafiya da lissafi da sauransu abinda malamai suka faɗa wanda yake imamu shafi yana da cikin wanda suka yi nassi akan wannan akan ilimin likitanci da imam da al-imam al-ghazali da su imam an-nawawi wannan ina da nassi akan sun yi maganganu akan wannan akan cewa shi ma yana daga cikin farilla kifaya saboda ka ilimin zamani nan da muke gani farilla ne na kifaya amma idan kuma musulmi ba zauna sun sani ba sun nema duk sun yi laifi yanzu alal misali yanda ilimin nukiliya ya zamanto a ce gabaki ɗaya musulmin ƙasar nan ba su da wanda ya san ilimin nukiliya duk gabaki ɗayansu sun yi laifi a wajen Allah har sai an samu waɗansu sun fita sun je sun samu wannan ilimin domin shi ne ma'anar farm kifaya an fahimta to wannan shi ne bambancin ba a ce mutum ya je ya koyi lissafi farb ayin ba ne a kan mutum amma farb ne farilla ce ta kifaya to farilla ta kifaya tana zamantowa farillar aini idan ba wanda ya yi ta idan ba wanda ya ta sai ta zama to farillar aini ta kan kowa sai ya tashi ya je yayi a to sai wannan tambayar dai ina ganin a ma nura kai zaka amsa wannan tambayar a ba ya ya ce alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi ina neman a yi tsokaci akan abin da yake faruwa na mutane da yawa na ganin kai 'ya'yansu makarantun da ba a damu da addini ba saboda ana koyar da aƙida aƙidu marasa kyau daga ciki har da addu'o'in kirista to wato yana nufin cewa wato kenan a waɗansu saboda ganin makarantun masu kyau ne kuma ba damu da tarbiyyar addini ba amma suna kai 'ya'yansu irin wannan makarantun me za a ce akan wannan irin wannan kamar yadda aka faɗa a ilimin addini din shine asali saboda haka mutum ba zai kai ɗansa inda za a koya masa wani abu na addini da da ba addininsa ba in a ce misali kawai za su koyar da abubuwan da za su koyar kamar yadda waɗancan mushrikan ƙuraisha in suka koya karatu da rubutu ba tare da sun yi wata illa ba to wannan wani abu ne da bukata za ta iya sawa a amfana da su amma matukar zai zama har za a iya koya addu'o'i ko wani abu na yanayin ɗabi'a ko na shiga kamar yadda da dama da cikin makarantun za ka tarar a yanayin yadda malaman suke musamman mata da irin shigar da suke yi wanda kuma yara idan sun taso akalla mafi karancin abu mutum ya dinga ganin wannan ba ma wani abu bane ba ko da shi bai yi ba to gaskiya wannan abubuwa ne da suka kamata iyaye su kula da su tunda kuma ana samun makarantun da suke kokari yanzu su haɗa waɗannan abubuwan guda biyu inda dai da gaske muke yi shine mu karfafa gwiwa irin waɗannan makarantu shine zai kawo ci gaba a cikin al'umma kamar yadda ya faɗa kuma kamar yadda faɗa muku gaskiya akwai ci gaba mai ɗumbin yawa makarantu da yawa suna haɗa ilimi na addini da kuma ilimi na zamani to gaskiya dole ne mu samu mu karfafa makarantu kuma abin da zai nuna mana idan ba mu wannan makarantu din ba mm. illolin da suke zuwa kan mm. suna da yawa mm. shi yake sawa a shigo cikin garin mu a mai da mutane wasu kirista akwai wani bawan Allah mutumin tsakiyar cikin garin je gari gaba da baya har kakanni aka kawo mana shi muka ga sunansa na musulmi da shi da matarsa da 'ya'ya hudu sun yi haɗari amma a cikin wajen religion sai ce kirista muka tambaye muka ce malam ya ake ka zama karsa sai ce a ah, coci sun ɗau nauyin yara su za su yi karatun firamare da sakandare su har jami'a wato illar da muka bar wannan ilimi na zamani saboda mun san yanzu ga amfanin shi ga al'umma har ya sa mutane suna rikta suna barin addinin musulunci su koma mutane nawa ne suka zo saboda suna ciwon ido a ekwa suka zama kirista mu me ya same mu al'umma musulmi ba za mu yi asibitin ido ba gashi muna da islamiyoyi da yawa muna hira da wani malami in kana da aji guda kamar yadda ake biya a private makaranta mutum ya zo ya ba da dubu arba'in dubu arba'in sau arba'in miliyan ɗaya da ɗari shida ke aji ɗaya fa mutum yana da islamiyya kana da aji goma miliyan ɗaya da dubu ɗari shida sau goma miliyan goma sha shida fa to me yasa a makarantar ta islamiyya ba za ka koyar da addini a haddace qur'ani da larabci da komai ba sannan ka samo mutane wasu malaman su zo su koyar da ilimi na zaman a idanka inda ba wanda zai zo koyar da wani abin kuma yanzu nan muka faɗa kafirin yaƙi ma wanda aka ribace shi a fagen yaƙi zai iya koyarwa balle kafirin amana za ka ɗauko kafirin amana makarantar ta ce kamar yadda su dr bello za su iya ɗauko wannan ma ba abin nan ba ne zo ya koyar da a ilimin ne kuma da makarantar ka ce duk abin da za a kora idan ka to wannan muka kasa yi sai muka bude islamiyoyin mu ka zo ka gama koyarwa iyaye ma su kasa biyan kuɗin laraba sannan su tafi can su je su biya dubu arba'in to kai malam sun ka karɓi wannan abin nan tun da hikimar su dalatin mumin ka kirawo mutanen su zo su koyar in malami zai yi wannan ina da miliyan goma sha shida a tam ina shi ina bin yan siyasa ko yana neman kujerar aikin hajji Allah ya saka da alkhairi a sai wannan tambayar a cikin maganar a cikin maganar da dokta ya faɗa ta cewa annabi adam ya sauka ne ta dalilin ƙarfi da kuma cewa mutane daga ƙarfi ne wannan ya tabbata a alkur'ani da hadisi don allah a warware to ni dai ban ce annabi adam ta dalilin ƙarfi sauka amma dai na faɗa muku na ilimi na kimiyya wanda aka gano cewa ƙarfe ya zo shi ne daga baya bayan Allah ya halicci duniya kuma muka gane akan cewa shi jininmu ina tare da abin nan ferox akwai ƙarfe a cikin jininmu don babu ƙarfe za ka ga mutum ko mata masu haihuwa za ka ana ba su iron tablet to wannan ƙarfen yana taimaka cewa jini a cikin to kuma kaga Qur'ani ya ce mana wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas cewa Allah ya yi sako da karfi bai ce ya halitta duniya da karfi ba ya ce ya sako da shi kamar yadda aka sako da alqur'ani to kuma mun san annabi adam shi ma Allah ya sako da shi duniya daga aljanna to kaga shi ne sai na hada mana to ga annabi adam Allah ya sako da shi karin ma kuma sako da shi akai to kar a yi confusing cewa ina nufin tare da karfi a eh, daɗa ƙara bayyana wannan wato yana daga cikin abin da ake ce ma tafsirin ishara wato ishara ne abin nan hikima ce da ake gani daga cikin wato abin da ilimin zamani ya zo ya tabbatar da shi wanda za ka ga alkur'ani ya yi nuni gare shi tun kafin ilimin zamani ya sani karfe Allah maɗaukakin sarki cewa ya sauko da shi saukowa kuma an san abin da ya zo daga sama ne zuwa ƙasa haka nassin alkur'ani ya ce annabi adam shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa ya sauko da shi da iblis ya ce kul nahbitu min jami'a ku sauka daga cikinta ta gabaki daya kuma aljanna kamar yadda muka sani a sama take Allah ya ce su sauko nan duniya saboda haka su masu ilimin kimiyya cewa suke karfe asalinsa ba a duniya yake ba domin ƙarfin da ake bukata don a haɗa ƙwayoyin zarra na karfe har ya zamanto karfe ba a da shi a nan duniya saboda haka daga saba kuma gashi sai ya zamanto ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa Allah ya sako da karfe daga saba shi kuma dan adam yana da jini jini a cikin jini akwai maddar karfi akwai kwayar ƙarfi to idan akwai ƙwayar karfe shi kuma karfen nan ba daga ƙasa yake ba za ka iya cewa to ta yaya kuke cewa ba a da karfin da ake da shi a duniya da za a samu karfe ga kuma karfe a jikin dan adam to shi aka ce to ai shi kansa ɗan adam ɗin Allah ya yi ishara kan cewa sakko da shi kai daga sama jinsinsa na farko to wannan shine ishara ne aka yi wanda yake a irin wa'annan abubuwa wato wanda ilimin zamani yake bayyanawa na fassara alkur'ani idan abubuwa da suka zo masu gaskatawa sai mutum ya tuna da faɗin Allah ta'ala da ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a sassa wato a cikin sararin sama kenan wafi an fusin da kuma a cikin su kansu har sai ya bayyana a gare su kan cewa alkur'ani gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki shi ne ya bar makansa sani amma haƙiƙa abubuwa na ilimin zamani yanzu da suke zuwa suke tabbatar da wato a wanda duk ya san ilimin alkur'ani ko in ya karanta alkur'ani yana karanta sai dai ce subhanallah suna nan sai zuwa suke yi kuma gaskatawa ne ga wannan ayar to Allah ya saka ma Allah ya saka ma yan uwa wa'annan malamai da alkhairi akan wannan matashiya da suka zo suka yi abinda suka faɗa da kuma nima da dandim dai muka muka haɗu ga baki dai muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan kuma Allah ya amfane mu da shi abinda muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya mana gaman katar Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan al'umma da kiyayewarsa ya ɗaukaka ta da ɗaukakar da ya alkawarin zai ɗaukaka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki addinin sa ya sanya mu a cikin masu taimakon addinin sa Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ya tsare dukiyoyinmu da jininmu da mutuncinmu da addinin mu. a waɗannan garuruwa namu na musulmi a wannan nahiya ta duniya da kuma duk inda sauran 'yan uwanmu musulmi suke a gabas da arewa musamman a afghanistan da pakistan da syria da iraki da yaman da libya da ake ta musulmi suke wato musibu fitinu suke ta addabar musulmi suna ta kashe junansu allah ya mana maganin waɗannan fitinu allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك